This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Alhamis sha biyu ga watan Satumban shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su ga kanun labarai. To Murtala a yau ake sa ran jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta bayyana kirkiro kujerun dindindin biyu ga ƙasashen Afirka da na yankin Pacific a kwamitin tsaro na majalisar. Ƙasar Australia ta buɗe wato ta tuɓe kambin yabo na soji na wasu manyan kwamandojin tsaro. Shugaba Joko Widodo na Indonesia zai shafa makonnin ƙarshe na wa'adin mulkinsa a sabon babban birnin ƙasar Nusantara. To bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ICPC a Najeriya ya bayyana a gaban babbar kotun jihar Kano domin kare hukumar daga zargin take umarnin kotu kan binciken badakalar kwangilolin ƙananan hukumomi. kotu ta zauna kuma ta ba da oda cewa da gaba ɗaya waɗanda ake ke ƙara su dakata da neman waɗanda suka kai ƙara har zuwa lokacin da za a gama shari'a kuma abin takaici sai kasance har yanzu ba su daina ba ranar tara ga wata da goma ga wata da sha ɗaya ga wata sun neme su. A jamhuriyar Nijar al'amuran zirga-zirga sun fara dawowa a yankin Difa bayan ɗage dokar hana zirga-zirgar da hukumomin jihar suka yi. Za ku ji cikakken rahoton haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau ake sa ran jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta bayyana goyon bayan majalisar na kirkiro da kujerun dindindin biyu ɗaya ga kasashen Afirka da wadda za ta zagaya tsakanin wato ƙananan ƙasashen tsibirai na Pacific masu tasowa a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. yunkurin yin hakan na zuwa ne a kokarin da amurkan ke yi na gyara dangantaka tsakaninta da afirka inda da dama ke cike da bacin rai ganin yadda washington ke marawa isra'ila baya a yakin da isra'ila ke yi da gaza da kuma hankoron zurfafa dangantaka da kasashen yankin pacific da ke da mahimmanci wajen dakushe tasirin china a yankin thomas greenfield ta shaida wa kafar labaran reuters fatanta na ganin wannan hunkurin na ci gaba ta hanyar da za a iya cimma sauye-sauye a kwamitin tsaro a nan gaba abinda ya bayyana a matsayin wani abinda ta bayyana a matsayin wani bangare na tarihi da shugaban amurka joe biden zai bari ƙasar australia ta tuba kambin yabo na soji daga manyan kwamandojin tsaro biyu da ake zargi da aikata laifuffukan yaƙi da aka aikata ƙarƙashin sa su a yayin tsawon lokaci da aka ɗauka ana yaƙi a afghanistan a yau alhamis ministan tsaron australia richard mayer sai shaida babbar majalisar ƙasar cewa manyan jami'an soja da suka yi aiki a afghanistan za su rasa su mai daraja a aikinsu bisa laifuffukan yaƙi da aka aikata a yayin yaƙin afghanistan tsakanin shekarun 2005 da shekarar 2016 When you command a unit, you will receive often the benefits and the accolades of what that unit does. Maris kenan yake cewa yayin da aka ce kai ne ke jagorantar wata runduna ko sashe, to kuwa dole ne ka girbi duk wani abin da aka shuka ƙarƙashin kulawarka ko mai kyau ko akasin haka, ko da kana wurin a zahiri ko baka wurin. shi ma karamar ministan tsaron australia andrew hastie tsohon soja ne da ya aiki a afghanistan Those who are alleged to have shed innocent blood are alone responsible for that. Andrew Hasty kenan a ranar Alhamis dinnan yake shaida majalisar kasar cewa dole ne waɗanda suka yi sanadiyar zubar da jini su ɗauki alhaki da duk wani sakamako na jinan nan bayan Allah da basu ji ba basu gani ba. Ya ce ba wai ina yin Allah wadai da su bane, illa dai duk wanda ya ga hotunan waɗanda aka kashe ɗin to fa dole ne shugabanni su tambayi ba a siyi. a ranar alhamis dinnan jami'ai a arewa maso gabashin ukraine suka ce wani hari da rasha ta kai da jirage marasa matuki a garin konotop ya ta akalla mutane goma sha hudu harin ya kaikaci gine-ginen wuraren samar da makamashi da sauran gine-ginen jama'a cewar jami'ai haka zalika dakarun na rasha sun kaikaci wani harin jirgi mara matuki a yankin kherson inda jami'ai a yau alhamis suka ce dakarun tsaron saman ukraine sun harbo jirage marasa matuki guda hudu dakarun ukraine din sun ce baki daya sun harbo adadin jirage marasa matuki 44 daga cikin 64 da rashin ta yi amfani da su wajen kai hare-hare a sassan ukraine ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan hawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta icpc a najeriya dr musa adamu aliyu ya bayyana a gaban babbar kotun jihar kano domin kare hukumar kan zargin cewa jami'anta sun karya umarnin kotu na dakatar da wani bincike kan badakalar ba da kwangiloli da take yi a dukkan kananan hukumomin jihar 44 ma'aikatar kananan hukumomin jihar tare da kungiyar shugabannin kananan hukumomi ta algon ne suka gabatar da karar inda kuma suka yi korafin cewa duk da umarnin kotun hukumar ta icpc ta ci gaba da binciken ta hanyar gayyatar wasu daga cikin shugabannin riko na kananan hukumomin jihar Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari ya kuma na da karin bayani. Ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta Najeriya Algon Reshen Jihar Kano da ma'aikatar ƙananan hukumomi ta Kano da kuma kantumomin ƙananan hukumomin na Jihar Kano ne suka yi korafi gaban kotun kan cewa hukumar ICPC da takwarata ta Jihar Kano da ma hukumar 'yan sanda sun hana su rawar gaban hantsi Ɗaya daga cikin manyan batutuwa da hada-hadar kuɗaɗen da kantumomi su 44 na jihar Kano suka yi shine batun sayan magunguna na ɗaruruwan miliyoyin naira kuma ta hanyar a ringizan kudade Barista Shamsu Ubala Jibril shine lauyan masu ƙara. Rana ce ta farko da kes ɗin ya zo a gaban kotu kuma muka yi wa kotu bayani cewa a ranar 27 ga wata kotu ta zauna kuma ta ba da cewa da gaba ɗaya waɗanda ake ke ƙara su su dakata da neman waɗanda suka kai ƙara har zuwa lokacin da za a gama shari'a kuma abin takaici sai kasance har yanzu ba su daina ba ranar tara ga wata da goma ga wata da sha ɗaya ga wata sun neme su to shine muka ce to mun zo gaban kotu domin mu nemi kotu ta hana su ci gaba da shiga cikin wannan kes ɗin har sai sun yi biyayya ga kotu sannan kuma mun yi filin ɗin wasu applications kamar ah, wasu bukatu ah, eh, kamar na su kansu ma efcpc ɗin da public complaint wanda ba su bi wannan oda ɗin ba to su ma a zo a tirsasa su audar kotu. Sai dai a yan zaman kotun na yau shugaban hukumar ICPC Dr. Musa Adamu Aliyu San ya faɗa kotun cewa batun kashe kudaden al'umma babu hurumi shine babban al'aban da hukumar ke kallo yana mai cewa kotun kolin Najeriya ta haramta wa kantomomi ko shugabannin riko na ƙananan hukumomi sarrafa kudaden kananan hukumomi a Najeriya. Abin da muke da shine cewa wanda yake magana cewa an karya wadda kotu wani abdullahi aliyu daidairi shi shugaban riko ne na karamar hukumar karayi wanda muga wannan kotu cewa kotun kolin najeriya a ranar 11 ga watan yuli na wannan shekarar ta ba da hukuncin cewa ba wani mutum a najeriya da zai mulki ƙananan hukumomi a matsayinsa na shugaba mai rikon kwarya so kawai uh, ana so a amfani da wannan kotun ne a fake a ci gaba da mulkin ƙananan hukumomi a jihar kano ta hanyar wato waɗannan shugabannin riko wanda mu kuma a matsayinmu na hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa wajibi ne mu tabbatar mun aiwatar da umarnin kotun koli. Bisa amincewar bangarorin biyu alkalin kotun mai shari'a Ibrahim Musa Karaye ya ce za a mayar da wannan batu zuwa ofishin babban jojin Kano domin ci gaba da shari'ar a wata kotun ta daban la'akari da cewa kotun sa na aiki ne bisa tsari na wucin gadi saboda hutun da alkalai ke yi a halin yanzu. Mahmud Ibrahim Kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma ga hawa ta dawo da ci gaban labaran duniya daga ranar alhamis ɗin ne ake sa ran shugaba joko widodo na indonesia zai shafi makonnin ƙarshe na wa'adin sa a sabon babban birnin ƙasar nusantara a daidai lokacin da wasu ke bayyana shakku kan ci gaba da samar da gagarumin ci gaban da ake hasashe a aikin gina birnin da aka ware wa kuɗi dala biliyan da biyu gagarumin aikin da ake aiwatarwa a tsibirin borneo ya sha fama da koma baya da ya hada da tsaiko wajen gine-gine matsalolin da suka shafi filaye da rashin samun masu zuba jari daga kasashen waje a watan yunin da ya gabata ne manyan jami'ai biyu da ke kula da sabon babban birnin na santra suka ajiye aiki daya daga cikin manyan jami'an jokowi ya jaddada a yau alhamis cewa za a kwashe gwamman shekaru kafin a kammala ginin birnin na santra A ranar Alhamis din hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ta kwashe mutane kusan su ɗari daga ziran Gaza zuwa haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma yi kiran da a samar da wani tsari mai ɗorewa na fita neman lafiya ga dubban mutane da ke buƙatar kula. Wakilin hukumar lafiya ta duniya a yankin da aka mamaye na Falasɗinawa Richard Paper Crown ya shaida wa 'yan jarida cewa akwai buƙatar samar da ingantaccen tsari mai ɗorewa akan hakan. Paper Crown ya ce akwai mutane dubu goma a Gaza da ke zaman jiran fita neman neman magani hukumar ta kuma fitar da wani rahoto a yau alhamis da ta ce kashe ɗaya bisa hudu na waɗanda aka raunata a yakin da ake yi a gaza daga ƙarshen watan yuli an ƙiyasta raunin nasu ya wato yana iya sayar da rayuwarsu da ke buƙatar kulawa a tsawon shekaru masu zuwa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A jamhuriyar Nijar yanzu haka al'amuran zirga-zirgar motoci daga kasashen waje sun fara dawowa a yankin Difa bayan ɗage dokar hana zirga-zirgar da hukumomin jihar ta Difa suka yi. Hukumomin jihar sun kafa dokar haramcin ne kan motocin da ke sufuri daga kasashen waje musamman Najeriya bisa dalilan yaƙi da matsalar tsaro lamarin da ya yanke sufurin kayayyaki ya kuma jefa al'ummar yankin a cikin halin tsadar rayuwa. Daga Difa ga rahoton wakilinmu Haru Sule Rashidu. to sai dai a halin yanzu gwamnatin jihar ta difa ta ce bayan wani binciken da ta kammala a hukumance ta nuna amincewarta na baiwa waɗannan murcin da ta dakatar har tsawon watanni biyar a baya akan su ci gaba da gudanar da ayyukan su na zirga-zirgar sufuri tsakanin jihar difa da sauran ƙasashe makwabta bayan sun cika sharɗin da hukumar jihar ta difa suka umarce su da shi da hakan zai ba da damar shigo da isassun kayayyakin abinci a cikin jihar sabanin kuma bayar da aka samu na karamcin motocin zirga-zirgar dakon ɗaukar kayayyakin abinci a lokutan baya lamarin da ya jefa al'ummar jihar ta difa shiga cikin wani yanayi na tsadar rayuwa alhaji kyari mustapha shine mai magana da yawun gamayar waɗannan ƙungiyotar da suka tunkari hukumomin jihar ta difa a lokutan da jihar ta fada cikin wannan matsanancin halin ya kuma yi ƙarin bayani a game da nasarorin da suka samu ga hukumomin jihar kashi 80 cikin 100 na bukatunmu mun samu 20 din da bamu samu ba ma abu ne wanda ya shafi harkan tsaro kuma tsoro na mu duka ne shi yasa shi din gaskiya ba mu da ma korafi a kai to dama babban damuwan da kuma yake damu mu da kuma yake damu jiha akwai motoci da suke shigowa ta bangaren najeriya da motoci da suke zuwa da lambobin waje wanda su suna da kun kaya ne su da kansu a kasar su su kawo mana ci na nijar to da aka ce kasu shigo sai zamanto kaya ya yi karanci to alhamdulillah mun samu wannan daman an ɗage musu doka suna ɗauko kaya daga nan mu najeriya kamar jihar borno yobe jigawa suna shigowa da shi nan kuma sa'annan su sauke kuma su koma cikin aminci kenan kaya sun sauka saboda me bukatan kawo kayan da aka samu a wannan gaban gaskiya muna godewa magabatanmu a karkashin gwamnan jihar muna musu godiya kuma mun ji daɗi da suka shurare mu. To koya waɗansu daga cikin direbobin da ke gudanar da ma'amalar zirga-zirga tsakanin jihar Difa da sauran kasashen ƙetare suka ji a game da ɗage musu wannan dokar da mahukuntan jihar ta Difa suka yi gadi abin da suke cewa. Sunana Amadu direba ne na manyan motoci. Akwai motoci da dama wanda zan ce takarda bai cika ba. yanzu takardunsa ya ci gwamnatin difa gaskiya ya yi iya gwargwadonsa an samu kan abun daga nan difa ina zuwa chadi da nigeria a taliba ina zuwa har da sudan muna tafiya dama kayan abinci shine iya abubuwan da muke dokowa. Alhaji Umar Mamon direba ne mazaunin Difa. Mun jinjina gwamna namu na Difa akan ya sake wayansu motoci masu namban Najeriya. Yanzu haka suna shigo da kaya daga Najeriya zuwa Difa ba wani matsala yanzu haka. A nasu bangare su ma 'yan kasuwa a nan Difa ya ba su kai da wannan mataki. Alhaji Ibrahim Dandale wani babban dan kasuwa ne da ke hada-hadar kasuwanci tsakanin jihar Difa ta jamhuriyar Nijar da sauran kasashe makwabta musamman ma tarayyar Najeriya ya yi karin bayani yana mai cewa muna wa mai girma gwamna godiya ya riga ya bamu muka samu motocinmu suke shigowa duka motocin nan manya ne na najeriya da suke dakon kaya su zo nan difayin suka sabke manya na cadi kuma su ɗauka su tafi yanzu kam alhamdulillah muna wa allah godiya muna wa mai girma gwamna godiya amma a lokaci na baya wanda muka gani gaskiya mun shiga cikin wani ha'ula'i daga mu har masu sayan kayan nan shanu da ake tahiya da su ma har ya kasance motoci in suka zo ba su samun su huta da shanu to yanzu da ikon allah komi ya gyaru wannan mataki da mahukuntan jihar difa suka ɗauka na dage wannan dokar ana ganin zai matukar tasiri wajen farfado da tattalin arzikin jihar bayan wahalhalun da jihar ta tsinci kanta a lokutan baya sakamakon karamcin shigo da kayayyakin abinci da hakan ya haddasa karuwar farashin sa a cikin kasuwannin sassan jihar ta Difa Harusu da Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haru Sule Rashidu. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan mai sauraro yana biye da mu a satin da ya gabata shirin lafiya uwar jiki ya leƙa jamhuriyar Nijar inda muka tattauna akan irin ƙalubalen da babban asibitin gundumar mayayi na jihar Maradi ke fuskanta na karancin jini a bankin jini na asibitin musamman ma a wannan lokaci na damina da yara da kuma mata masu juna biyu ke fama da matsalolin da ake da buƙatar jinin domin ceto rayuwarsu sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki inda muka yi alkawari a wannan satin za mu tattauna kan irin matsalolin da mata masu juna biyu ke fuskanta da kuma hanyoyin da ya kamata a bi don shawo kansu. Madam Nafi Razina Magori ɗaya ne daga cikin likitocin da ke karɓar haihuwa a asibitin ta yi magana kan wannan batu da ma wasu muhimman bayanai na kula da mata masu juna biyu duk a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Ah, kamar wani irin bayani zaki yi game da sha'anin da halin da mata suke shigowa musamman ma a lokacin haihuwa mu dai da yawanci babban matsalar da muke samu wasu matan an kawo su a nan likita sai sun ga labeta sun gashi sun sha wuya sannan ake kawo musu to wani lokaci ana iya kawo mu mace ba ta da isasshen jini kuma wani lokaci waɗanda za su rako su tsohi ne kuma babban matsalar da muke fuskanta matan in sun zo aka neme su jini ba a samu sai su ce duk yawanci mazan sun ta diga ba masu gari ko kuma wani lokaci macen za ta kwanta rashin lahiya ta ta rashin lahiya in ta matsi ne za ta taya gidan uwayenta su ɗauko ta su kawo ta yanzu in ta zo a ce kayan a ce a shiga na a hotana a nemi jini tunda wani lokaci in muka rasa jini sai mun zo mun kiran mu mun kwatanta mishi shi ma ya yi kiran wanga major na labu in ya kira major na labu wannan lokaci major shi zai kira donar na cikin gari in an samu masu bada in kuma ba a samu ba in an yi katari kamar irin wanga jini mai wuya ne resist negatif wani lokaci sai dai a tura su maraɗi akwai wasu mata da suka sha wahala sosai ko kuma ma suka salwanta saboda dalilin rashin jini sosai ma wani lokaci abin da ke sa mata na galabaita kuma mace sai ta ji naƙuda ta shige daki ta aihu wannan ana aihuwa gida sosai ma matan ƙauye suna aihuwa gida in suka shige daki suka aihu jini ya ki tsayawa kahin a ce a ɗauki mace a kawo ta likita ai ta sha wuya wannan ma in aka zo kahin a ce a samu sami jini a sa mata wani lokaci ma rasa matan maki to in an yi katari an riga an aihu ne aka samu a nemo rashin jinin ana iya rasa mace a bar yaro kuma wani lokaci ita kanta mace tana iya ta samu rashin jini tana da jinna tunda ga abin da ya dace in ta samu jinna ta duka ba ta duka ba kamar yanzu in sun je wurin awo ai duka ana kwatanta musu na farko a zanke kwana cikin sange in ba gidan sange macen ba ta shiga maganin sabro macen ba ta shiga sange ba ta yi ta yawan sara shi kan shi yana tsotse jini kuma ana kwatanta musu ku zanke cin abinci mai gina jiki wani lokaci macen ba ta samu mai kama mata in kai kadai ne cikin gida miji ya ta duga baka da shi yau baka da shi gobe duk irin yadda kake so ka sayi ka ce in baka da kuɗi ai ba kai kenan nan ma sai an samu maza sun zaki kama bayan haka nan akwai fayar da ake badawa wannan jijjayen magani na ƙarin jini wajen awo to ga matan da ba su sani ba in an ba su wasu cewa suke wai in sun sha babban yaro suke yaro busuwa yake wurin aiwa alhali ku ba haka nan bane waƙi ya ga ɗan shi babba wajen haihuwa za su sha wahala kwarai ku gani suke in suka ɗauki wannan fer suka sha yana iya busa yaro in sun zo wajen aihuwa su kasa aihuwa shi ba haka nan bane kenan duka shi jini ne yake karawa ba girman shi jini ne yake karawa inda ba a sha shi ba ga abin da ya kamata ka ci baka same shi ka ci ba kuma baka sha fer ba kenan dole mace ta faɗa rashin shin duwayen ta ku waɗannan irin mata ne betin rashin zuwa awo da rashin zuwa likita daidai lokacin haihuwa suka samun wannan matsala masu karamcin shekaru ko kuma waɗanda suka ma suna haihuwa ko kuma 'yan tsaka-tsakiya ba wanda ba a samu amma yawanci masu karamcin shekaru sun yi samun irin wannan matsala saboda su cikin ya kasance kamar sabo ne gare su ba komi suka sani ba kamar yan shekara nawa aka samu sun galabai da ko sun sha wahala to kamar mu ɗauki misalin kamar yan shekara sha bakwai duk yawanci sun yi yawan samun irin wannan matsalolin saboda ba su san ba riski ɗin da suke ɗauke da shi su dai suna ɗauke da cikin ne wani lokaci aiwa warin wani lokaci aiwa ta bici kuma in suka shi kamar tsohin mata suna hure musu kunne irin wannan a ce ka sha ma magani wannan na ƙarin jini yana busa yaro da sauransu dole su ji tsoro su ki zaki iya cewa kuna fuskantar matsala ga wasu tsohon mata dai waɗanda lokacin su ya wuce kuma suna kokarin su bata na baya sosai ma muke samu irin wannan tunda ko naƙuda ma mace ta zo naƙuda likita wani bi tsohin mata nan su ne ke kawo mu cikas saboda mace duk irin yadda take naƙuda ba ta da 'yancin ta taho da kanta gidan likita wani lokaci sai uwan miji ta bada izini koko sai uban miji ya ce a taho sannan za a tahowa duk irin yadda mace ke so ta taho likita in waɗannan ba su ba da izini ba ko miji ai ba ta iya tahowa wani lokaci in dai ta matsi ne sai ta tafi gidansu waye su kawo wani irin hanya za a yi domin a samu mafita game da wannan matsaloli da ake fuskanta ni shawarar da ke gari ne ya kamata a ce mace in tana da ciki a ce kowa idanun shi bisa gare ta ya kamata a ce kowa yana ba ta kariya da kula ta musamman wanda ya dace kamar bangaren uwan miji da abin da ta gani wanda ba daidai ba ita kanta mace in ta je likita ai ana kwatanta mata kamar in ki je gida da abin da kika ga wanda biki yarda da shi ba ki yi kokari ki dawo gidan likita kenan daga inda kika ji matsala ta kusa da ke dai ai uwan miji ce in kuna gida guda ko ita ya kamata ki gaya ma in kin gaya mata kenan ita kuma bai kamata ba ta tsaya ta bata lokaci tunda duk yawanci tsohon matan nan me suke cewa daga inda mace ta zo ta ce kaza ga abin da take shi cewa ake raki ne kenan kamata yi duk irin yadda mace ta zo ta ce ga abin da take shi a ɗauko a kawo ta likita domin a magance matsala da wuri su kuma masu gidaje su ma haka kuma ya maza kuma ya kamata a ce yau matarka in tana da juna kular da kake bata ka rubanya yata kenan in ana haka duka wasu matsaloli haka wanda ya shayi harkar mata za su rage to karshe wani sako gare ki ga al'ummar mayayi da kewaye akan muhimmancin zuwa likita da wuri musamman ma ga mata da ke da juna biyu da ƙananan yara shi dai kamata ya yi a ce mace daga inda ta ji wani abu wanda bai dace ba a yi kokari a kawo ta likita saboda in ta galabaita da kila ake samu a kwabata amma in aka zo da sauri ko ma menene za a magance shi da wuri ana samun matsala lokaci daga ku masu kulawa da lafiyar wasu matan da suka yi rakiya su ce kun kwagire su in sun iske madan mara kirki da dai sauransu kuma ku ce sun zo muku da rashin da'a me yasa ake samu wannan matsala to rashin fahimta ne saboda shi wanda ya kawo dan malati a matsayi yake kuma shi kaɗai da yake ji me yake ji kenan duk irin yadda za a mishi magana a kwatanta mishi gashi gashi gani za ya an mishi laifi ko kuma kana iya ka kawo dan malatinka ka isko ana bisa wani kahin a zo kai kamus tunda shi wanda ya kawo dan malati bai kiba daga inda ya zo da gudu a tarbe shi nan take dan malatin shi samu lahiya wasu lokuta suna cewa ko kuna su haka da sauransu ana haka ba a kwagira shi wanda ya kawo dan malati a cikin bacin rai yake duk irin yadda za a samu matsala daga baya dan malati in ya warke ai ana fahimtar juna yanzu eh. ƙarshe me za ki ce bangarorin biyu Hakuri shi dai ne ya dace mi da juna tunda mu likitoci in ba 'yan malati mu ba wata tsaya ba kuma su ma kansu 'yan malati masu zawa in ba likitoci su ma ai akwai matsala kenan abin da ya dace da mu da su duka in muka gamu hakuri ne ya kamata yi Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku, ni Hawa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙonin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imel. mu na farko na cewa muna jajintawa mai Maiduguri bisa ibtila'in ambaliyar ruwa da ya faru a birnin. Ubangijin Allah ya kiyaye gaba da fatan kuma gwamnati da masu hannu da shuni za su taimaka wa waɗanda abin ya shafa. Tabbas abin tamkar gobara ce daga kogi maganin ta roƙon Allah. sai kuma sakon haɗin gwiwa daga sanusi madatai da magaram da isu makiri madatai da ilyasu yakubu jigawa da yakubu mai aski badaraka da musa malam indu kazawai suka ce salam voa hausa hakika muna yaba wa gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta jamhuriyar nijar bisa matakin tallafawa 'yan ƙasa musamman waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ta ritsa da su da ta ɗauka domin hakan da ta yi zai taimaka kwarai wajen rage ma mutanen da wannan matsala ta shafa raɗaɗi da fatan dai gwamnatin tamu za ta bibi wannan mataki nata sau da kafa don ganin taimakon da ta bayar ya shiga hannuwan da suka dace don kada rijiya ta bada goga ta hana sai kuma sako da ya fito daga buba mai goro gashuwa ya ce zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon jaje na ga mutanen borno sakamakon ibtila'in ambaliyar ruwa da allah ya dora musu da fatan allah ya sa ya zama kafara a gare su allah ya tsayar haka allah ya saka waɗanda suke kai musu kayan tallafi da alkhairi mu na ƙarshe na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana baban gida buba fajewa daga ƙaramar hukumar ta kai voa hausa hakikanin gaskiya abin da yake ci mana tuwo a ƙwariya shine yadda kullum kayan masarufi yake ƙara hauhawar kuma hukumomin najeriya sun zira ido suna gani amma ba za su yi magana ba shin wai shugabanninmu ya kuke so ku yi da mu ne muna addu'ar duk mai hannu a wannan al'amari da muke ciki allah ya mana maganinsu to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice A yau ake sa ran jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta bayyana goyon bayan majalisar na ƙirƙiro da kujerun dindindin guda biyu ɗaya ga ƙasashen Afirka da wadda za ta zagaya tsakanin ƙananan ƙasashen tsibirin Pacific masu tasowa a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. yunkurin yin hakan na zuwa ne a kokarin da amurkan ke yi na gyara dangantaka tsakaninta da afirka inda da dama ke cike da bacin ran ganin yadda washington ke marawa isra'ila baya a yakin da isra'ila ke yi a gaza da kuma hankoron zurfafa dangantaka da kasashen yankin pacific da ke da muhimmanci wajen dakushe tasirin china a yankin. Ƙasar Australia ta tuɓe kambin yabo na soji daga manyan kwamandojin tsaro bisa zargin aikata laifuffukan yaƙi da aka aikata ƙarƙashin kulawarsu a yayin tsawon lokaci da aka ɗauka ana yaƙi a Afghanistan. A yau Alhamis ministan tsaron Australia Richard Mayer ya shaida babbar majalisar ƙasar cewa manyan jami'an sojin da suka yi aiki a Afghanistan za su rasa kambinsu mai daraja a aiki bisa laifuffukan yaƙi da aka aikata a yayin yaƙin Afghanistan tsakanin shekarar 2005 da shekarar 2016 a ranar alhamis dinnan jami'ai a arewa maso gabashin ukraine suka ce wani harin da rasha ta kai da jirage marasa matuki a garin konotov ya raunata akalla mutane goma sha hudu harin ya kai ci gine-ginen wuraren samar da makamashi da sauran gine-ginen jama'a cewar jami'ai daga ranar alhamis din nan ake sa ran shugaba joko widodo na indonesia zai shafe makonnin karshe na wa'adin mulkin sa a sabon babban birnin kasar nusantara daidai lokacin da wasu ke ayyana shakku kan ci gaba da samar da gagarumin ci gaban da ake hasashe a aikin gina birnin da aka ware ma kuɗi dala biliyan 32 gagarumin aikin da ake aiwatarwa a tsibirin borneo ya sha fama da koma baya da ya hada da tsaiko wajen gine-gine da matsalolin da suka shafi filaye da rashin masu zuba jari daga kasashen waje a ranar alhamis dinnan ne hukumar lafiya ta duniya who ta ce ta kwashe mutane kusan su 100 daga zirin gaza zuwa haɗaɗɗiyar daular larabawa ta kuma yi kiran da a samar da wani tsari mai ɗorewa na fita neman lafiya ga dubban mutane da ke buƙatar kulawa wakilin hukumar lafiya ta duniya a yankin da aka mamaye na falasɗinawa richard peppercorn ya shaida wa 'yan jarida cewa akwai buƙatar samar da ingantaccen tsari mai ɗorewa akan hakan peppercorn ya ce akwai mutane kusan dubu goma a gaza da ke zaman jiran fita neman magani To masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sa'annan idan Allah ya kai mu da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Wato karfe takwas da rabi ke na agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Bill radi ne murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.